بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مسلمين مع البركة إنا ما يروفون الله سبحانه وتعالى ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu ka fara mana himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha biyu ko sha uku daidai ga watan ah, sha'ban na shekara ta dubu da da talatin bayan hijiran fiyayyen halitta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda sai daidai da yau goma daidai ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu yi almabhasu tsani kama a ce chapter 2 ko kuma a ce unit unit 2 ko a ce bincike na biyu wanda za mu bincika hammul ahdafi fi khilafati muawiyah radiyallahu an manya-manyan ayyuka manya-manyan ayyuka da aka yi a zamanin khalifancin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu wa arda Allah ubangi yarda da shi mun san dai a Husaini ya tuɗe ko Hassan kai ko ya tuɗe ya ba mu'awiya kuma an shugabantar da mu'awiya a matsayin shi na khalifa mun ji nasaban shi mu'awiya din da falalansa da darajarsa duka bayanai sun nuna haka da hadisai to yau za mu yi kuma manya-manyan irin ayyuka da wannan bawan Allah Allah un Yadda, da shi ya gabatar a musulunci wa musulunci kanar khilafatu mu'awiyata wato khalifanci da shugabancin sayyidina mu'awiya ya kasance khairan wato gabanci ne na alkhairi lil muslimina ga musulmai domin idin mudda muddatul fawda daga lokacin shi ne lokacin hayaniya da rabuwan kan musulmi da faɗace-faɗace tsakanin musulmi kamar an yi ruwa an kun san da ba da ba jituwa tsakanin da ali da shi babu wani gwamnati da yayye misali waɗancan ba su yi ma wannan biyayya haka kawarija sun kullo suna nasu daga muawiya aka tuke aka bashi duk musulmai sai suka to kawai shugabancin muawiya sai to alkhairi a gare su wal qital wato shugabancin muawiya ne ya karar da yaki ya dakatar da yaki yanzu babu wani yaki a tsakanin musulmai wanqata tama'ul a'da kuma kwaɗayin maga makiya kwaɗayin makiya gaba ɗaya sai ya yanke sai burin su ya yanke dama makiya suna amfani da daman rashin jituwa tsakanin musulmi idan ana faɗa tsakanin musulmi da musulmi da rashin jituwarsu to nan ne makiya suna sa faɗin cewa za su ci nasara za su yi abin da suka ga dama saboda kan musulmai a arabe yake kuma har ma suna yaƙi da juna to anan ne za ka ga makiya sun shigo sosai ko su yi ta tura makamai ko su yi ta zuga wannan bangaren ko su yi ta zuga wancan ko su yi ta zuga wancan kamar yadda dai faɗa ta siyasa in kan arewa suka rabu wannan ya tsaye da wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan ya tsaya sai kaga kafirai sun dunkule sun yi amfani da wannan rabuwan da faɗace-faɗace tsakanin su ɗin sai su su dunkule inda in sun jefa ƙuri'an su ga mutum ɗaya ko kuma an kataltala ta an jefa mutum uku sai kaga sun abin nan sun ɗauki to kaga da alamar haɗuwan kai ta zo a wancan zaɓen kaga ai an yi nasara yake an tsaida na kuliya ayyuhal kafiruna aka tsaida shi a gefe aka tsaida a wannan a gefe kaga ai an dunkulewan da tsayawa waje dai yayi amfani to wannan makiya gaba ɗaya sai burinsu bisti'adati ma akaza minhumul muslimun da suna burin lokacin da musulmai suka shagaltu da yaki su kuma su kullo da nasu rundunar su kwakwace garuruwa da ƙauyukan da da musulmai suka kwace a hannayen duk burin su yanzu ya ƙare tunda yanzu gwamnatin ta zama to ɗaya ƙarƙashin shugabanci ɗaya babu faɗan cikin gida yanzu sai dai kawai a yi faɗa da nawa ce wa zalika me ba annal muslimina ijtama'at yanzu musulmai kansu ya haɗu ijtama'at kalimatuhum kalma ɗaya da kalma ɗaya suke magana ala rajulin wahidin a ƙarƙashin jagorancin mutum ɗaya fawajjahu quwwatahum lil kharij sai suka fuskantar da ƙarfinsu da yaƙinsu da sojojinsu zuwa ga ƙasashen waje haisu rufi asrayatul jihad aka ɗaukaka tutocin jihadi wa'adatul futuhat yaƙe-yaƙen da da aka saba yin su ana faɗa da musulunci sai suka dawo aka dawo harkar jihadi tunda internal conflict yanzu ya babu shi faɗan cikin gida babu shi yanzu sai aka ba da himma da concentration akan ƙasashen waje jihadi yana wurgan jankaman da wa tsara mu'awiyatu bin nasi sairatan hasanatan mu'awiyatu ya yi shugabanci wa mutane shugabanci mai kyau gaske mai adalci faƙarraba ma kana ba'idan ya matso da da abin da ke nesa ولم يبق في أيامه معارض له ba taɓa samun wani wanda yake ja da mu'awiya ba a lokacin shugabancinsa ko ya mai tawaye ko yana ja da shi babu Dan kullum da kala fi ta'atihi duk wani musulmi ya shiga karkashi wa mu'awiya ɗa'a. illa man kana min shirzimati sai waɗansu yan tsirari kalilatin yan kaɗan su ma min al daga khawarijawa واشتهر في أهد معاوية ما يسمى بالصوائف والشواتي akwai abin ya shahara a zamanin mu'awiya da ake kira bazara da hunturu ko lokacin damina da rani abin ake nufi wahiya gazwatu shita'i wa gazwatu saifi yaƙe-yaƙe a damina da yaƙe-yaƙe lokacin rani duk sun shahara a zamanin mu'awiya wai damina ko ruwan sama ko menene bai hana jihadin da aka tsara sojoji su fita haka nan lokacin sanyi da hunturu da bazara bai hana to sai wannan abun suka shahara a zamanin muawiya yaƙi ne cikin damina da bazara da hunturu wa ahammul amali fi zamani manya-manyan achievement abubuwa da aka gabatar a zamanin muawiya iqamatu darin li sina'ati sukuni fi misra sanata 54 hijiriya wato a shi ne aka kafa masana'anta musamman ta kera jiragen yaƙi jiragen yaƙi akan teku wato ya bawa kaman bangaren navy kenan a lokacin shi ne aka samu navy masu a akan ruwa ba taba samu ba previous can baya to har ma ya aka buɗe masana'anta ta musamman lisina'ati tukuni domin kera jiragen ruwa a sufuni jambu safinati plural ne na safina aina aka buɗe wannan ma'aikatar a fimas a misira wace shekara shekara hamsin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi ma wani cin nasara na biyu ghaful qustantiniya yakan qustantinawa qustantin a shekara ta hamsin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا مغنى akan wannan yaki inda ce Auwalu jayshin min ummati yaghzuna al-bahr kad aujabu yace farkon rundunan da za ta yi a kan teku daga cikin al'ummata Kan aujabu ai wato bi ma'ana aljanna ta wajaba a gare shi wa awwalu jayshin min ummati yabzuna madinata qaisar maghfurun lahum farkon rundunan da za ta je ta rugurguza garin qaisar malikin rum kenan ko maghfurun lahum manzo Allah ce an eh, so an gafarta musu wancan aljanna ta wajaba wannan kuma gafara ta tabbata a gare shi to kaga yanda hadisai ba suke nuna matsayin waɗannan ba daga aljanna ta wajaba sai wanda an gafarta musu kuma su din ne dai aka ta yan rigingimu cikin gida idan mutum ya ce zai soki wani ma to yayi asara saboda kullum hadisi suna jaddada yan aljanna ne Allah ma ya ma gafarta musu mutum ne da bai da aikin yi bai zama makomansa bai ke sukan irin waɗannan وغزاها مرة أخرى سنة وخمسين هجرية shi mu'awiyan ya taɓa yaƙanta ta Kustantiniya ɗin a shekara ta hamsin da hudu ko kuma ƙaisar ɗin wa hasaraha kuma ya musu ƙawanya wata ila aka mutu ƙawanya sai da aka kai shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira kaga shekara uku ana musu kawanya ke wa tamma tikrit a zamanin muawiya ne aka bude garin tikrit wa rujus wa wa banzarta wa susa wa tajistan da kohistan wa biladu su tajistan can wajen su afghanistan su rasha su bukari da kohistan da susa duk a zamani shi ne aka yi konkari waɗannan manya-manyan ƙasashe aka shigo da su musulunci bina'u kairawan gina kairawan kairawan ina ji ne babban birnin ina jin ina jin in ba morocco ba e, wannan ko algeria ko morocco ko wannan jazair ko maghrib tsakanin su ne kairawan inda akwai jami'a to kairawan wata jami'a da daddiya to muawiya ne ya kafa wannan gari ya gina shi kana muawiya tu ba aka uqba tabna nafi'in ila ifritiya muawiya ya aika uqba bin nafi' a matsayin babban kwamandan da za su yaƙi kasashen afirka shigo da su musulunci faftataha kuma uqbatu dan ɗan nafi'in nan alhamdulillah ya buɗe afirka ɗin wa tabta qayrawanaha kuma ukbat bin nafi ne yazo yayi yayi town planning wato yanda za a ya fidda zanen zanen birnin kairawa ce zane yanda za a mai da shi birni a yi gine-gine wa kana mawdi'uhu ghaibatan wannan kairawanan a wannan lokacin gaskiya wato kurmi ne kurmi ne sosai bishiyoyi ne da namun daji irin wild animal din nan kurmi sosai la turamu min siba ba a iya shiga wajen ko a nufi wannan area saboda yawan namun daji masu kisa wal hayati da macizai wa ghairi zalika da makamancin waɗannan min dawabi daga muggan dabbobi masu kashe mutum amma ukbatu bin nafi da ya zo wannan dajin fada Allah alaiha yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a akan wannan daji falam yatta minha shay'un illa kharaja hariban face sai da ya kai da Allah ya amsa masa babu wata dabba da ta rage a dajin face sai da ta fice a guje ta bar daji albarkacin addu'an da ya kuma Allah ya amsa masa hatta inna siba'a yace kai hatta za ka ga dabbobi namun eh, daji ta hamilu ha za ka ga suna ɗaɗɗauka ƴaƴan suna ɗaɗɗauka ƴaƴansu wanda yake ɗauka a baki ne wanda suke abin nan suna gudu suna ficewa daga daji yadda da daji ya zama to very short abin nan short an tsabtace shi babu wani abin da zai halakar to daga nan ne ya gina garin kairawa wannan yana daga cikin achievement da aka samu a zamanin muawiya Minar al-khilafati ila mulk yanzu kuma salon abin khalifanci ya tafi yanzu an bar tsarin khalifanci yanzu an koma mulki ina fata an gane da tsarin khalifanci shine kowa da aka tarar is entitled da wanda ya cancanta ya fi quality ya fi sifofi masu kyau shine zai jagoranci al'umma musulmi ba tare da sai dan gidan wani dan gidan wani ba yanzu kun ga sayyidina abubakar da ya ya bar wa ɗansa ya bar wa ƴan gidansa a'a sayyidina umar da yayi ya bar wa ƴan gidansa kun ga sayyidina abubakar da ya tashi rasuwa sai ya nuna ga wanda zai shi ya nuna sayyidina umar shi sayyidina umar sai ya fidda mutum mutane shida yace ayi ayi shura Ayi shura a fidda ɗaya daga cikin su sayyidina Umar da aka kashe shi eh, ya shura ya bari sayyidina Usman bai nuna kowa ba musulmai ne suka zo suka ga waya fi cancanta a wannan lokacin suka ga sayyidina Ali sai kuma da ya zo sai ya bama sai Alhassan ya karba a bangaren shi daga ba mu eh, Alhassan ya tube sai ya bawa Muawiya to shine khalifanci mulkin khalifanci za a zo a ga waye fi cancanta a cikin al'ummar musulmi to yanzu daga zamanin muawiya ne aka bar tsarin khalifanci aka koma tsarin mulukiya mulki ni in na tafi sai ɗana in ya tafi sai ɗan sai sai wansa ko gida dai ɗaya a ce to yan jinin sarauta ne sai yanzu babu wanda isa ya shigo daga waje sai dai ɗa da jikoki da yayo family guda su ne abun nan to shine tsarin al-mulk kingdom mulk sai abun abu ya zama to mallakan gida ne kawai ko baka cancanta ba sai a ce ai gini sarauta sai a ɗauko ka a baka a baka jagorancin al'ummar musulmi kawai in kai tsohon dan sanda ne a ɗauko ka kai a ce jinin abin nan ne kawai sarauta in kai tsohon soja ne a ɗauko ka a ce jinin sarauta kawai in kai tsohon dan civil defense ne sai a ɗauko ka in kai duka babu wani yanzu kuma wai haka abun ya rugurguje babu wani wai ilimin ma addini da ya kamata masarautun ma a rika aje waɗansu kawai su yi ta karatun addinin don su gaji masarautar to amma musulunci ne da shari'a ne da ya kafa amma yanzu ya aka watsar da duk wani. sai ana eh ba saraki ya zo ko ko ko sallan juma'a ba zai iya jagoranta ba shi mulkin ne kai aka masa liman aka masa alaran mai karanta masa qur'ani haka zaka tar abu ya tabarbare daga baya to yanzu daga muawiya ne aka fita daga tsarin menene khalifanci aka koma ne tsarin mulki wa indama intakala amru ila muawiya yayin da shugabanci ya koma hannun muawiya to tahawwalat al-khilafa sai khalifanci sai ya kauya yanzu ya koma ila mulk zuwa ga mulki tsarin mulki قال سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة أبو عبد الرحمن maula manzo Allah sallallahu alaihi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace khilafatun nubuwati dama khalifanci irin na annabci salatuna sanatan ne zai lasting ne ko ta ciye kawai inji manzo Allah ya taba faɗa zai eh, wanzu ne na tsawon shekaru talatin sun mai yuƙuti lahul mulka man ya sha'u sannan Allah ya ɗauko mulkin nan ya bama wanda ya ga dama Dauko mulki ya bama wanda ya ga dama qala safinatu to ga yanda aka yi total din total din shekarun da aka ga talatin din ne yace kaga in kun tuna can baya khilafatu abubakar shekara nawa ne yayi sanatan kun ga biyu yayi wa khilafatu umar asharu Sini. khalifancin umar shekara goma nawa in an hada da na abubakar sha biyu wa khilafatu usman itna ashara isnata ashara sana usman shi kadai ya yi shekarun da abubakar da umar in yayi shi ya goma sha biyu muna da nawa kenan ashirin da hudu khilafatu ali sittu sana sinin shugabancin sayyidina ali shekara shida yi ba yan waɗansu watanni hasan ne ya karasa yan waɗannan yan watanni yan watanni watanni hudu din duk idan aka hada dai aka yi random haka za ka ga shekara talatin din to ka gani wa indama narji'u ila kutubi tarikh idan muka koma littattafan tarihi najidu za mu ga cewa annahum yaskuruna ana ambata a cikin littattafan tarihi ta anna ababakar hakama sanataini wa salatata ashhur ne sayyidina abubakar shekara biyu yayi da wata uku wa umar ashara sanawatin wa shaharaini sayyidina umar ya yi shekara goma ne da wata biyu da tsoriyar wata biyu kaga shekara goma sha biyu da wata biyar kenan in ka hada na abubakar da na da na umar ko ba haka ba shekara goma da wata biyu wancan shekara biyu da wata uku kaga shekara goma sha biyu da wata biyar kenan wa usman itnatai ashara sanatan wa arba ta ashhuri shi sayyidina Usman shekara goma sha biyu yayi da kuma wata nawa da wata hudu to kaga wata ashirin da shekara ashirin da hudu da wata tara da wata tara to kaga wa aliyan arba sanawatin wa tis'ata ashur sayyidina ali yayi wata hudu da shekara shekara hudu kai ko yawa da wata tara wal hasan sittata ashhur hasan din shi na sayyidina ali wata shida wa majmu'uha 30 sana in kai ɗebo ɗan watanni wannan wannan wannan ka haɗa ɗin duka da zai baka total wata eh, shekara talatin ɗin ne yadda manzo Allah sassala ya faɗa yace to khalifanci a haka in ya eh, a haka zai lafi daga nan kuma sai ya koma kuma mulki wanda Allah ya bawa sai wanda Allah ya bawa قال ابن كثير آه إمام ابن كثير يتي تنازع الحسن في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتي تنازل الحسن شي حسن يا جني ومعاوية يا جني دقشو قبنشي في ربيع الأول ربيع الأول muharram safar rabiul awwal a wata uku kenan na shekara ta arba'in da ɗaya sanata ihda wa arba'in to yan watannin nan da yayi din nan sune idan ka cika su za su baka talatina sanatan shekara talatin daidai daga mutuwar manzo Allah yanda manzo Allah ya faɗi abun haka sallallahu alaihi wa sallam وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح الله أبن يجد وأن صحابي من البركة من درجة yace cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace awwalu dinukum musulmai ku saurara da kyau farkon addinin ku nubuwatun wa rahmatun annabci ne da rahama farkon addinin ku bi ma'ana wanda zai jagorance ku annabi ne mai rahama bayan annabi ya tafi nubuwatun wa rahamatun annabci da rahama wato annabci din shine shugabancin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan rahama din shine na eh, khulafa'ur rashidun guda hudu din nan thumma mulkun wa rahmatun sai a samu mulki tare da tausayi mulki mai tausayi wanda ake mulka shine lokacin su mu'awiya summa mulkun a'faru sai mulki wanda yake da ɗan tsanani tsanani da ɗan tattakewa kaɗan na talaka sannan manzo Allah ce summa mulkun wa jabarut sai mulki na jabberanci kaka karya a kama karya ba imani ba tausayi ba ruwan masu mulki da talaka ko ka rayu ko kar ka rayu ba ruwan su sun tsane bi in ka kima jinin kan za a sha kafin a tsane shi kenan shi kenan talaka za a tattace a harbe saboda a tsane a bibbige shine mulkin wajabarut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka abun zai rika ci gaba kawai sai kiyama an daina ganin wannan rahaman an daina ganin wannan adalcin kawai an daina to bari yanda mu ji yanda aka kasafta shi din qauluhu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu dinikum nubuwatun wa rahmatun ay imamatun nabiyyi lil mu'minin shugabancin manzon Allah da jagorancin manzon Allah ga mumunai manzon Allah ya yi kirye ko ba haka ba daga lokacin da aka aiko shi da annabi shekara ashirin da uku ya yi daidai yana jagorantan mumunai a karkashin jagorancin mumunai kaga annabi ne mai jagorantar su summa imamatu abubakar sai na abubakar ya biyo wa umar wa Uthman, wa ali wal hasan daga Hassan din nan da ya tube din nan wata shida din nan sun makala sai manzo Allah ya ce mulkun wa rahmatun sai a shiga tsarin mulki amma na tausayi tsarin shugabanci na mulki amma mai rahama da tausayi wa huwa ahadu muawiya shine zamanin muawiya domin ya yi wajen shekaru ashirin ne fa ya ɗiba duk ya fi su daɗewa manzo Allah ya fi su da shekara uku thumma mulkun a'farun sai mulki da yake a'fari me a'fari min at-ta'fir wa huwa al bit-turab shine eh, mutum eh, kaga eh, in ya zauna kaga ya rigar shi ta da kasa wa huwa dhammun lahu ka qawlihim abinda ake nufi wato mulki dai dan baki baki dan baki-bakin mulki haka wanda ya fita daga rahaman nan amma da ɗan sauranta shine akwai rahama-rahama akwai kuma rashin rahama-rahama ka kaulihim taribat ya daka wa huwa biddul uluwi war rif'a mulki dai na kaskanci wanda za ka kaskanta mutane sun me mulkun wa jabarutun mulki da eh, jabberanci da gallazawa da tsanantawa wa hada yanzabitu bima ba'da muawiya wannan ya biyo daga bayan muawiya amma sawa'un fi mulki yazid aw alladhi ba'da yazid ada Umar bin Abdul Aziz banda mulkin Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ya zo bayan su Muawiya ne can amma ana kwatanta mulkinsa da adalci irin na khalifofi irin na khalifofi yayi Umar bin Abdul Aziz amma na sauran kan kama karya da ake faɗa har yau kawai annabi ya faɗa annabi ya ce ai idan na tafi khalifofi na suka tafi kun na ganin adalci kar ma a fito zanga-zanga Kara maka za a yi kara maka gara ma kana zaune din ma abin da ke damun ka na damun ka kana gida amma in ka fito to motar ruwan zafi za a biyo ka da shi me amfanin an fito ba gara a ji da ɗaya ba kana ji da wancan gasuwa sannan ka fito kuma ruwan zafi ya gasa ka ko ɗan zanda ya daddake ka ya karya ka ya tafi kuma a bar da jinya su duba haka za ku gani duk wanda zai fito yana da ƴan banza yana da addina yana da menene duk abin da ka sani na tare jama'a mabiyansa yana da su zai tanada shi ma wancan zai tanada shi ma wancan zai tanada zai tanada fito wata wannan bata isa ta bilayin nan ba sai an kona shi ma na wancan da an ga tambarinta na bace kaza sai an kona kuma shugabannin fakonsu ake yi ko a masallatai ko a dan wani lungu lungu inda za a je ko daurin aure sai daga zuwa daurin aure ma akwai sauki akwai sauki <laughs> wanda ba a raga mai a masallaci ba ina zai je maka wani daurin aure ko ya je abin nan to haka za ka tarar <clears throat> shugaba ne da zai shugabanci mutane zai tara dama mabiyansa wannan da musu hayakin busawa da musu kayan maye tanada musu kaza kaza yawa duk wanda aka sassara cikin mabiyansa ran da ya hau ba zai ma tunawa da su ba ko iyayen shi su jinyace su ko iyayenka su tsora ka ko kuma abin nan shi da ya ji ya sama samun matsala a mulkinsa kuma ya san matattaranku da da ya ɗebo ku a lokacin siyasa zai ce na san inda maɓoyan 'yan iskan nan suke su suke kamun hayaniya nan kuma agensi ne sai fito na fito haka ake tafiya makaranta ta gagara karatu ya gagara ruwan sha ya gagara wuta ya gagara komai asibiti ya gagara shine mulkun menene wajabarut kenan eh a ce mu karya a ce wallahi tallahi nan muka zaɓi wani a ce an ci dai an ci kawai kai shuru kawo mutane su kwakwala mutum shi ke ba abin da za a yi manzo Allah ta sala ya faɗa wafatu sai mu je wa hada yanzabitu bima ba'da muawiya ko yawa sawa'un fi mulki yazid har mulkin yazid yana ciki aw alladhi ba'da yazid ko kuma baya banda wanda har wanda yake bayan yazid ko ana nufin daga bayan yazidu duk wanda suka yi mulki banda muawiya domin muawiya mulkun wa rahmatun ne yazidu din ma ana ganin mulku wa rahmatun ne amma bayan yazidu banda umar bin abdul aziz da yazo can in ka ɗebe shi duka mulkun ne wa jabarut mulkun ne wa jabarut haka za ka tara <clears throat> wafatul hasan bin ali rasuwar hasan dan aliyu dinna da ya tuɓe ya bayar ko ya ba muawiya وتوفي خلال هذه الفترة الحسن بن علي سنة 49 a wannan period ne lokacin ne har alhassan dan ali ya rasu a shekara ta 49 da alhassan ya rasu albai'atu li yazid bin muawiya yanzu an yi mubaya'a ga yazidu dan muawiya za mu ji mubaya'a da aka wa yazidu dan muawiya kun ga abu ya koma na gida ko kun ga ya koma na gida muawiya ne yayi amma yanzu kuma za mu yi na dan shi fi sanati 56 min al-hijri min al-hijra a shekara ta wato 56 shekara ta 50 da shida min al-hijrati bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara muawiyatun nasa sai muawiya ya umurci mutane gaba daya yace an bayi uli ibnihi su zabi ɗansa yazidu ba'dahu bayan shi haka yace bayan na mutu ɗana za ku zaɓa yazidu huna adala Mu'awiyatu an tariqat an طريقة man سبقه yanzu kaga mu'awiya ya yi daibati ya yi dibeti ya kauce hanyar da za aka sani tun daga baya kun ga hanyar da ma sayyidina abubakar da umar da usman da ali da menene to yanzu kun ga shi ya kauce ma wannan da ana zaba ne a ce aje a yi shawara cikin su wane a gawa ya cancanta ku je ku duba cikin wane wa ya cancanta ko kuma shi sayyidina abubakar umar ya zaɓa to da muawiya ya kamata ya zabi outsider kaga ya koyi da abubakar kenan ko ya fito da mutum uku wajen banda iyalai shi dan gida ya ce cikin waɗannan ku je ku tattauna wa yafi ko ya bar abun shuru baya musu su musulmai su zo su zaɓi wa wanda ya fi cancanta amma kaga ce ni in na mutu baya na ku zaɓi ɗana ya bi haka yake domin me suka ce to kaga ya kauce hanyar da aka santa na tsarin shugabanci da zaben shugaba da yin wa zalika annan nabiyya salsatarat al'amra domin manzo Allah shi da ya rasu ba wanda ya nuna a zaba au nafsa ala abi bakr ko bai ma nuna ce abubakar bane ثم جاء أبو بكر شي أبو الأمة shi kuma أبو بكر شي كما أبو بكر ديزو فنص على عمر فينون تا Umar ne. za ku zaɓa bayan na mutu na zaɓa muku umar sun ba ja umar shi kuma umar da ya zo fanasta ana sittatin ko sai zaɓo mutum shida ya ce ga sunan ku fidda mutum ɗaya wa akhraja sa'id ibn zaid ibn ammi ya fidda sa'id dan zaid dan baffansa duk wani wanda yake jinin shi ne ya fidda shi wa ibnuhu abdullah ya fidda dan shi abdullahi yake banda waɗannan bai saka ‘ya’yan shi ba, bai saka ɗan babban shi ba. In ma za a Usman, shi ma Usman da ya zo, yayin da aka kashe shi, lam ya nusa ala aka ya bar bai nuna cewa ga wanda za zaɓa ba, ya bar al’amarin sai da musulmai da kansu suka ga sai ina Ali ya fi cancanta. Tun ma ja'a Aliyu shi ma Aliyu da ya zo har aka kashe shi wa lam ya nusa ala bai nuna cewa ga wanda zai yi. wanda ya naɗa ba wa tanazara al-hasan li muawiya shi kuma hasan da yazo sauka ma yayi ko ya janye ya barwa muawiya to ganin cewa ga yanda abun ya faro tun zamanin manzon Allah manzon Allah ba wanda ya nuna waɗansu sahaban ma da suka sauka khalifofin ba wanda suka nuna yanda manzo Allah da ya rasu bai nuna cewa ga wanda zai gaje shi ba wanda zai dane ba san method sayyidina Usman ya bi ba wanda ya nuna santin a uh, sayyidina Aliyu shi ma ba wanda ya nuna to shi kuma Abubakar baya wajen manzo Allah sai ya nuna Umar ne zai zo baya to kaga shi yayi domin ya nuna ya ayyana shi kuma Umar da ya zo tara mutum shida ya ce ku zaɓa ku da kanku a ciki shi ko mu'awiya ya ce inna mutu ɗana to shine fakila sai jama'a suka ce li mu'awiya suka ce mu'awiya a a ran sai dade imma an tatruka ha kama karat ala zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko ka bi salon yadda abu yake a zamanin manzon Allah kar ka nuna kowa bayan ka mutu musulmai su fidda wanda ya mutu aw kana alaihi abubakar siddiq ko kuma ka bi ya salon da sayyidina abubakar siddiq yayi yayi appointing umar ya nuna umar shi fa ba cikin tsakonsa bane da dangin to ko kai haka kai ma ka nuna wani amma ban da cikin ƴaƴanka ko wani dangi to ko ka bi wancan ko ka bi wannan no ah, wa a'ahid bil khilafati li rajulin laysa minka yawa ka nuna wanda zai yi wani mutum ka yi appointin wani amma wanda ba ba jinin ka ba ko kuma ka bar abu kamar yadda sai dina Umar ya bi shi ka taro mutum kaza ba sai aka ce ku je ku shawarta ku fidda ɗaya ina fatan yadda aka yi kenan to aka ce ya kamata Muawiya ka bi wannan salo guda uku ɗin. ko ka bar shi shiru yanda sayyidina yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sayyidina Usman da sayyidina Ali ko kuma ka fidda wani amma ba cikin ka ba dangin ka, yanda sayyidina Abubakar ya fidda Umar ko kuma ka tara wasu su ma ba cikin danginka ba kamar mutum biyar shida bakwai ka ce a fitar yanda sayyidina Umar yayi لأنه جعلها في ستة ليسوا من أهل بيته domin sai na umar ya zaɓo mutum shida wanda ba ɗan gidansu ba aw tatruka Amra ko kuma ka bar al'amarin kawai plan wal muslimuna yaqtaruna musulmai su zaɓan ma kansu wanda suka gaya musu walakin sai dai mu'awiya ko aba mu'awiya yake ba zai yi hakan ba domin mu'awiya ya lura akwai fitintinu akwai fitintinu a plan irin na manzon Allah din ko na umar ɗin ko na abubakar ba zai yiwu ba domin an daɗe ana kafsawa da juna lokacin su can hawarijawa ba su fito ba so akwai wanda yan abubuwa da suke a zukata zukata zukata idan ya ce ya bar abun ofur ko yadda sai da umar ya yi to wallahi sai an yaƙi a ce mu ga namu kuma ga namu ke eh, ne shi ya lura ya san abun ya canja bayan da su suke tunani ba ina fata an gane ko a shi kanshi ya haka kare da sayyidina ali din ba a haka ya zauna ba ya mu baya a kuma aka kafta to ya yi imani in ya bar abun uku bai haɗa kansu ba akwai matsala sannan kuma a dukkan tunanin shi da hangen nesan shi magoya bayan yazidu din su ne suka suke kan tafarki mai wanda baya shakkan cewa za a ci amana ko kuma za a samu kansu shi yasa yayi haka kawai ba wai don kawai mulkin ba a'a walakinna muawiyata aba illa an yakuna al-khalifatu ba'dahu yazid yake keme me yake musu ya doge yake sam bayan shi fadan shi yazid za a zai zama to khalifa wala'allahu ku duba ana ganin cewa adala anil wajhil afdal ya zaɓi abin da ya fi masa a zamaninsa ne da ya hanga domin fa da hawan shi fa ya yi shekara ashirin shi kanshi kun ga abubuwa fa sun yi nisa sun yi nisa da zamanin manzon Allah can da su abubakar din da yanda ake so din kuma sai da aka kafta an samu rabuwa yan shi'a sun yi nan yan eh, abun nan sun yi can abin nan hawarijawa wanda su ne suka saɗaɗa suka kashe waɗancan mutane wajen kiran sallah har shi ma an sa shi a target ai ko ba haka ba mu'awiya ma bai bai bai samu ba yana da tabonsu nasaransu da sukansu wanda ya zama to dalili ma shine rashin haihuwansa ko duk mun karanta ya san abin da yake binne din ya san fitina da take binne wannan shi ne to yayi haka ne lima kana yatawajjasu min alfitna domin yana hasashen akwai fitina in yace zai bi wancan salon wa sharri idza ja'ala ashura idan yace ya bar abun shura ne a ga mutum shida ya fitar kamar yadda Umar yayi a je a shawarta to sai an samu mutane kungiya kungiya wannan sun wannan wannan sun wannan sai an samu fitina wa qadra at-ta'ata wal amna ya ga shi a ganin shi Muawiya tsananin da'a da al'amnu da zaman lafiya wal istikrar da kwanciyar hankali fil janibi alladhi fihi ibnuhu Yazid yana ta bangaren Yazid ne da magoya bayan wannan bangaren shi yasa yayi haka wai ba wai don ɗansa ne kawai ba وهذا إن كان فليس بثواب بل الثواب في الشورى ما ما يتي ما ولا في اللسان يتي دب haka dai ba daidai ba ne. daidai din shine a saki abin musulmai su yi shawara su zaben makansu su yi taking decision shine ya dace amma dai shi ya iya ijtihadin shi mawqifu ahli sunnati matsayin ahli sunna wal jama'a daga mubaya'an da aka yi wa Yazidu bin Muawiya me matsayin ahlus sunna da yace dan za a zaba kuma aka zaba me matsayin ahlus sunna game da wannan zaben ahlus sunnati wal jama'ati yaquluna aqidan ahlus sunna wal jama'a innal bai'ata sahihatu suna nan akan cewa zaben da aka yi wa in nan da umarnin Muawiya ingantacce ne ولكنهم أبو هذه Sai dai kawai. sun soki irin wannan salon zaɓen amma sun yadda ingantacce ne sai dai sun zargi zaɓen ta hanya biyu li'amraini na farko inna hadhihi bid'atun jadidatun muayyada ya ya introducing sabuwar bid'a wa hiya annahu ja'ala al-khilafata fi waladi ya sanna yan ansa na cikin sa shine magajinsa Baka annaha sarat wirasatan ba'da an kanat shura yanzu abun ya zaman to na gado ne bayan da salon zaben an bar shi shura ne shura za a yi ta a ga wa muka gani wa muka gani a dudduba to sai aka ga yanzu ya bullo da bid'a ya bai mai da abun gado wa tansisan ala ghairi al da shura ce can ake kawo a zaɓa kuma banda na jinin mutum mutum baya nominating in dan cikin gida wasu ne can zai zaɓa wajen gida wajen danginsa to fa kaifa qaribun ta ya za a yanzu a ce na jinin kuma na jinin ma ɗa direct an mutum biological condition to su suna gani wannan salon bai yi ba fa min hada al ta wannan rufida al-mabda'u su dai sun hana zaɓe ta wannan platform din na ce ɗanka kawai ya gaje ka sun soki wannan bi ghaddin nazari an shafi ba tare da ayi la'akari cewa wannan din ya cancanta ko bai cancanta ba dama ana zaɓin ne bisa cancanta fa hum rafadu mabda sun ki wannan irin salon platform din an yakuna al-amru wirasa ya zamanto mulki yanzu dan gado wani ne ya gada sai dan shi sai dan shi sai dan shi sai jika amma haka ba fa in ma kani na wancan ɗakin ma zai zai shigo fa sai a yi ta faɗa eh sai a yi ta faɗa dan ni ni ne nai to ɗana shi kuma wancan in ya tashi shi ma ya ce ɗanki ko da akwai 'ya'yan kishiya ‘ya'yan uba fa tun da wannan ɗakin ya damka sai kaga su ɗin wancan ma ana ganin wasu ban da su ballantana a ce ƙanina a'a ko da ƴaƴan kanne na a'a da ce jinin ne to kaga he eh, suka ce to sun soki wannan yanda ya koma na gado kawai to shi ya kai taɓarɓarewan al'amura sai ake jinin sarauta kawai wani jinin shi ce nan ba a duba ya cancanta shi competent or no a ai jinin sarauta ne shi ke na sa dauko ɗauko mutum sai a je wa al'umma a ajiyewa al'umma ba tare da an gani ba an gani kan jama'a idan ba wai ma an rasa din sai a zakulo wani can wani jini da aka sani kuma a jinin sarauta ai dan kaza kaza ga wanda ya cancanta a'a wai zai fita daga hannu ta haka abun ya zama sai ya zama to fitina sai ya zama to an dora wanda ba su ma cancanta ba asani na biyu ta hanya a dalili na biyu da suka soki wannan salon zaben annahu kana hunaka kaman hum aula bin yazid akwai wanda suka fi yazid cancanta a lokacin kaga irin matsalan kenan akwai wanda suka fi yazid cancanta da an saki abu ba a ce dan shi ba to ba gaskiya da bai ba zai kusanci waɗancan ba bil khilafati akwai ibnu umar akwai abdullahi dan umar ta fi yazid akwai ibn zubair a lokacin akwai ibn abbas akwai al-husayn dan sayyidina ali wanda aka kashe yayansa al-hasan wa ghayruhum kathir akwai manyan sahabai wanda sun fi cancanta to kuma a ka'idan shi zaɓe ana zaɓen wanda ya fi cancanta ne ta kowane ɓangare قال ابن العربي إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعل الشورى داما أقائد مسلم شنزا إيه باء زامن وند يفي wal akwai wanda ya fi shi Shi shine wilayatul maqbuli ma'a wujudil fadi eh? wanda a ce hada kabirun wa hada akbar to ba a zaben kabirun in akwai akbar ta haka ka'idan zaɓe yake a shari'ar musulunci to kaga wannan abu ne ya fidda wancan tsari cewa dan shi kawai kawai sai ya kashe dama shura ne ita take zakulo wanda ya fi wa Allah yuktasa fiha ahadun min qarabati fa kaifa waladan kuma a ka'idan shura in za a fitar shugaba baya kawo dan dan danka baya kawo danginsa na jini ma a ciki to ina ga kuma dan da ya haifa ma wa innahu aqada al-bai'ata li ibnihi wa baya'ahu an amma tunda shi ya kulla zaɓen da ɗansa kuma mutane suka zaɓe shi ɗin fal'afa da shar'an a shar'ance dai zaɓen ya yi matsayin mai ke nan a halin ke kenan wa amma min wijhati nazari shi'a amma su kuma a perspective na shi'a fa innahum yarawna al-imamata wal khilafata fi aliyin kawai mun san kun san mutanen shi ko tunda an fita gidan alifa bai mayi ba wa ya kamata da daga ali da hasan ya karba sai da waye ne sai hussein sai waɗannan limaman goma sha biyu ɗin to su sun a can ma sun abun nan eh abubakar dai a wajen su dan faji ne da umar da usman sun danne ali ko ba haka ba su kama ba a zancen su ai amma tunda ali yanzu ya dan kadin hakkin shi wai ya dawo to ya kamata zan zamto cikin ƴaƴansa sai mu ce musu to me yasa hasan ya tube da ya sa a nasan ya ce ya ba mu awiya ina fata an gani yawa wani ne ya tuɓe alhassan shi ya tuɓe ya ba mu awiya saboda haka ashe ku so ku yi shuka cewa sai ƴaƴansa ɗin nan ba mata ko ba su ya rauna al'imamata wal khilafata fi aliyin wa abna'ihi fakat kun san mutanen kenan fahum la yubayi'una bai'ata yazid ya ibuna bai aka yazid su ba sa zargin zaben yazidu da aka yi bi zati a ce karan kanshi shi zaben wa innama ya ibuna kulla bai aka la kunu li aliyin wa auladi wai ba shi zaben ma yazidu suke shuka ba duk wani zaben da aka yi wanda ba ali da ƴaƴansa ne dama su can ba su ma yadda da shi ba wa ala hadha al-asas a bisa wannan ginshikin fahum ya'ibuna bai'ata Abi Bakar suna sukan suna condemning wanda suka zaɓi Abubakar wa Umar wa Usman wa Muawiya din kulluha gaba ɗaya dama ba su yadda da wannan ba bi ghaddin nazari anil mubaya ilahu ba wai ba tare da ayi la'akari da wanda aka zaɓe shi din ba zaɓen ma gaba ɗaya sai condemning rauna لأنهم يرون أنها نفس لعلي فيسوع سنا غني نفسي ne ya tabbatar da Aliyu kawai. wa abna'ihi da ƴaƴan shi ila an taquma sa'atu har ranar tashin kiyama ba a yadda wani outside family abin nan ba har har zamanin mahadidin nan da ake kira a karasa wannan hal kana yazidu ahlan lil khilafati aula ko suka ce mu dawo yanzu ga abin nan shin tsakani da Allah shi yazidu ya cancanci yayi shugabancin ko a'a ko kawai uban ne ya dora shi a matsayin shi na ɗan shi je ka nayi ka ko ka cancanta ko baka cancanta ba suka ce yanzu mu tattauna nan matsayin tsakani da Allah shi ya zigu da shi mu'awiyan yace a zaɓa duk da cewa ɗan shi ne tsakani da Allah ya cancanta yana da qualities na shugabancin ko babu ذكر ابن كثير ابن كثير يا أم بشوتك قصة قصة عبد الله بن مطيع وأصحابه وأنهم مشوا إلى محمد بن الحنفية إيه؟ ابن كثير يا أم بتكسم عبد الله دم مجيء دمتا ننسى سنجي وجم محمد دم حنفية وهو ابن علي حين أن سيدنا علي ابن أبي طالب أخو الحسن والحسين دم حسن ده حسين min abihima wato su yan uwa ne ta bangaren uba kowa da uwarsa fa araduhu ala khalqi yazid suka je suka ce ya tube yazid fa aba alaihim ya ƙi saurare su قال ابن بطي سي ابن بطي إن يزيد بن معاوية شي يزيد بن معاوية يشرب الخمر ينا شنجيا سكة دليل ليسا أكي سأتوب إيشي كنا ويترك الصلاة ينا ما بري صلى بايا إيشي saboda haka suka je masa da wannan hujjan wai a cire shi sai ibnu mutsi yan fitina kenan bangaren shi a tube shi yana shan giya sannan baya sallah qala muhammad shi uh, shi bin al-hanafiya din dan sayyidina ali din sai yace musu ma ra'aytu minhu ma tazkurun ni ban ga wannan alamun da kuke abbata ba na ce bai sallah yana shan giya ni ban gansu ba wa hadar hadartuhu na taɓa halarta na taɓa zuwa wajen shi wa aqamtu indahu na zauna tare da shi lokaci mai tsawo fara'aituhu muwaziban ala na ga mutum ne tsayayye akan sallah mutaharriyan lil mutum ne da yake kintatan alkhairi duk ayyukan da zai ta ya kintanci inda alheri yake yas'alu yus'alu anil fiqh kuma ana tambayan shi ilimin fiqh mulaziman lissunnati sannan ko mutum ne mai lizimtar sunnan manzon Allah kun ji dan sayyidina Ali shaidan da ya bayar a game da Yazid قالوا تسكت inna ذلك كان منه تصنع allaka suka ce ai eh, wannan duka riya yayi a ka. dan ya ga kana kusa da shi wa ya pretending ne haka yake amma asali ba haka yake ba yace to ni abin da na gani ke duba fitina fa قال محمد بن الحنفية أن سيدنا علي بن يشي ما الذي خافه مني وأورجاه menene da ni da zai tsorace ni da har don ya ganni ya kula da sallah ya kula da aikata ayyukan alheri sannan kuma ya rike sunna menene abun tsoro da nake da shi da zai tsorace ni ya rike sunna sannan menene kuma yake kauna ni ban da wuta ban da aljanna Ku atla'akum ala ma tazkuruna min shurbil khamri shin ya nuna muku karara ne yana shan giyan a gaban ku fala in kana atla'akum idan shine ya ɗauko giyan a gaban ya nuna muku karara ya sha ala zalika innakum kuma kun kuma kun tarayya da shi ku tarayya da shi wa in lam yuslikum idan bai nuna muku ba ba a gaban ku ya sha ba fa ma yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu bai dace ku ba da shaida abunda ido bai gani ba قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه eh mu dai mu a wajen mu dai mu dai gaskiya yana sha ko da idon mu bai gani bai gane mana ba wa in lam nakun ra'aynahu ko da ba mu gan shi ba mu dai yana ta ku duba karara ba sun zuciya kana muhammad bin al-hanafi sai muhammad bin hana hanafi an sayyidina ali inna ya ba ku amsa cewa aballahu zalika ala ahli shahadati Allah bai ba zai taba yadda da wannan ba ga masu ba da shaida ثم قرأ عليهم قول الحق تبارك سيجا مس وانا آية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Allah baya karban shaidan mutum sai wanda ya bada shaida a bisa gaskiya wa hum ya'lamun kuma yana sane da lokacin lokacin da mutum nan mutumin nan yayi abu nan ne ake bada shaida amma kun ce mu dai da gaske ne ko ba mu ganshi ba sai ya kawo musu aya ya kori wannan tuhuman nasu wa gaba ma nukila an yazida annahu kana ba'da maqtal Hussein ga waɗansu 'yan baitutuka da aka ji shi Yazidu ya rera su bayan قش حسين ليس أشياقي ببدر شهدوا شهدوا جزاء الخزرج من وقع الأثم قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل ولعت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وهي نزل فهذا aidan لن يثبت عنه wannan ma baitoci da aka kirkira da aka dangana da yazid don katanci wai laisa a shiyafi ina ma ma wai tsofaffi na da magabata na bi badrin shahidu wai da sun halarci yakin bada sun halarci jaza al-khazraji min waqil asal irin bakin ciki da mutanen khazraj na madina suka fada saboda ah, bala'in yaki da ya same su lokacin da aka kisa kar ka al-qarna min sadatihim mun kasance mun kashe manya-manya daga cikin jagororinsu wa adallahu bi badrin fa'tadal muka mai gurbinsa muka kwatanta shi da na badar kuma ya zamanto daidai domin badar an kashe an kashe mutum saba'in kuma a uhudu ƙuraisha eh, suka kashe saba'in wai sun kashe musu a can kuma sun rama a nan ولعت هاشم بالملوك فلا بالملك فلا wato hashim banu hashim sai suka bira akan mulki fala ja'a daga lokacin babu wani labari wala wahayun nazala babu wani wahayi da ya sauka a takaice dai waƙoƙi ne da ake nuna na ɓatanci a gare shi wai ya faɗe su against waɗannan mutane fa hada aidan lam yathbut anhu wannan ma kwata kwata ƙarya ne bai tabbata ba فالفسق الذي نسب إلى يزيد في شخصيته wato aiki na fasikancin da mutanen nan suka yi ta attachin din shi suka yi danganta shi ga yazidu game da sa mutuncin mutuncinsa ta shurbi khamrin kaman shan giya aw mula'abata kira da wai wasa da birrai wai wai yazidu yayi wasa da biri aw fuhushi ko kuma mutum ne mai alfasha irin yan masha a inna wal iyaz billah aw masha ba hu da makamancin zalika lam yasbut anhu bi sanadin sahihin wallahi babu wani labari ingantacce da ya tabbatar haka saboda haka fa hadha la nusaddiqu wal aslu asali ga musulmi as mutumin kirki wa naqulu ilmuhu inda rabbi subhanahu wa ta'ala mu abinda muka sani a zahiri mun ga mutum baya yi to yana nan a mutumin kirki abinda ya laɓe yayi a ɓoye wannan ilmuhu inda Allah sani wannan yana wajen Allah wa ma arsalna alaihim hafiza hatta manzo Allah da Allah ya aiko shi ce ya manzo Allah mu ba mu aiko ka ta sa ido kan mutane ba Fam ko kuma ka leƙa gidan mutum ka ce an zo binciken durowar sa ne a ciki kwale ka karkashin gado a ko da kwalban jiya matukan bai sha a waje ba mu ba mu tura ka ka shiga har gidan mutum abinci ولكن ظاهر رواية محمد بن الحنفية ظاهر رواية محمد بن الحنفية إن نن سيدنا علي أنه لم يكن فيه شيء من ذلك باب ولي أبن تهما باب ولي أبن الفاشا يزيد فالعلم عند الله تبارك وتعالى في حال يزيد Allah ne kuma ya san abin da ke boye da al'amari ya zai kamar Allah ne ya san duk abin da yake sirrin mutum da yake boye. Yawa Allah dai ya ce ah, alif lamin zalikar kitabu larai ba fi ya ce hudun alladina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yuhu alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa yutuna zakata innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda suke tsoron Allah dai a koye a inda idan dan adam baya gani su suke tsoron Allah to lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa hada la yahummuna fa huwa bainahu wa bain rabbih duk wani shugaban ma da muke zaba ai mu dai a zahiri muka sani ko ba haka ba abinda ke koyi wannan tsakanin shi da mahalicci sani, idan liman yana limanci kana da tabbaci yayi alwala na'am ya kaga kai sallah comfortable wannan tsakanin shi da Allah mu a zahiri ya mana ruku'i ko mun ji ya karanta fatiha ya kabbaran harama ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'i ya dago ya zaman tahiyya ya tashi ya raka hudu ce salamu alaikum salamu alaikum amma ya yi alwala tana da tabbas na'am aka ce ko da ya in liman ya idar da sallama ya gana zata a cikin shi waye zai ce jama'a da Allah a dawo wanda suka fita a dawo za a sake sallah me aka ce su su tafi shi ya tsaya ya ya sake to saboda haka duk wani shugaban haka in abu bai bayyana a gare mu ba mutumin kirki yanda kake natsuwa ka bi wani sallah ka bi abin nan ba ka da garanti ya karanta fatiha in ya ga dama ya yi alwala kana ganin iya shigo ya ce Allahu akbar ya gum haka sai ya ce Allahu akbar ya gum ya dako ya yi sai dai ta bi ne akan sallan ka tayi kuma Allah zai baka lada wannan shi ne walau faradna ko da let assume ko da mun dauka ma annal amra kana kadhalika ta eh ai tuhuman da suke masa na baya sallah yana shan giya din fa inna kauna al-imami fasikan la ya'ni annahu yajibu in imam fasiki ne baya nuna a masa tawaye ka'idan shugabanci kenan ko da shugaba na shan giya ya kira ku kusha ya sa doka ce dole kawai sai an sha giya in ba a gan ka ba a kama ka to ka'ida in shugaba shugaba ne yana sallah yana kaza yana bai umurce ku da sabon Allah ba shi yake kawai on yana can giya bai sa wani doka ce kowa ya sha ba kuma za a kamo ka in baka sha wannan baya nuna musulunci san baya goyon baya a masa tawaye kam illa an ya amura kun bi ma'asiyatillah yaushe ne aka yi wa shugaba tawaye in ya umurce ku yace a ne a saba wa Allah to nan ne ba a masa amma ya bar ku ku yi sallan ku ku yi menene ku yi komai hajin ku an yi komai da komai ibada da menene ya tashi abin da ya je gidan shi ya sha jiya wannan akan shi yawa annahu yajibu al-khuruj alai ba inda musulunci ce kai fito na fito ko ka masa tawaye bi hadhihi sura ata wannan fuskan allati haddatha kama sayati wanda ta faru kamar yanda zai zo nan gaba to a takaicin takaicewa dai mun gama da abin na yanda shi yazid muawiya yayi wasiya in ya mutu a zabi ɗansa to to yanzu za mu zo a wannan fasalin in Allah raya mu gobe yanda aka yi wa yazidu din mubaya'a yanda aka yi wa yazidu din duka shekara hudu ma Allah wannan abin da ya saukaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayi hakuri mun an kawai